Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsin yau Litinin 27 ga watan Janairun shekara ta 2020. bayan labaran duniya za mu kawo muku ci gaban tattaunawa dangane da rasuwar shahararren dan wasan kwallon kwando a nan amurka kobe bryant sanadiyar hatsarin jirgin sama a wajen birnin los angeles haka kuma za ku ji hirar da madina dauda ta yi da ma'ajin kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu dangane da cece kucen da suke yi da gwamnatin tarayya akan dakatar da albashin malaman jami'o'i na wannan watan wannan doka ta ba da damar cewa jami'o'i su tafiyar da jami'o'insu ya za ku zo daga baya ku karya wannan doka ko ce dole sai sun koma kamar yadda civil sabon suke. amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Masu shawar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant brian da yarsa mai shekaru goma sha uku da haihuwa nan suna cikin mutane tara da hatsarin jirgin sama mai saukan ungulu ya ritsa da su a jiya lahadi a wajen birnin los angeles rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne zuwa wurin wato kallon wata gasar kwando da aka shirya wa matasa brian today ya saba amfani da karamin jirgi zuwa wurin kallon wasa daga gidansa a los angeles domin kaucewa mummunan cunkoson motoci a cikin birnin rundunar 'yan sandan los angeles sun ce suna gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin tare da taimakon jami'an tarayya a wani takaitaccen sakon twitter shugaban amurka donald trump ya kira wannan batu da mummunan labari yayin da uwar gidansa melania trump ta jajinta wa iyalansa shi ma tsohon shugaban amurka barack obama da aka sani da sha'awar wasan kwallon kwando ya bayyana alhininsa a wani sakon twitter shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya laha cewa lauyoyinsa sun yi kaca kaca da 'yan democrat a shari'ar nan da ake ganin zai iya kai ga jan kunnen shugaban har ma ya kai ga sauke shi daga mulki wuni guda bayan da lauyoyinsa suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi ya faɗa wani sakon twitter cewa batun tsigewar na ƙarya wani babban yunkuri ne na yi wa zaɓe kasar london da ba a taɓa ganin irinsa ba ya ceceki babban lauyan democrat a shari'an kuma ɗan majalisar wakilai adam shif inda ya kwatanta shi da azalumin ɗan siyasa kuma mara ƙoshin lafiya ya ce har yau dai bai samu sakamakon barnan da ya yi wa ƙasar mu ba shi ko shif ya faɗa wa shirin labaran nbc na mid the press cewa waɗannan kalaman na trump barazana ne kawai mahaifin liya sharibu ya bayyana cewa ba shi da tabbacin sahihancin rahoton da ake yayatawa a waɗansu jaridun najeriya da ke cewa liya ta haifi ɗa namiji bayan musuluntar da ita kuma da kuma yi mata aurin dole da wani kwamandan ƙungiyar boko haram a cikin hirarsa da sashen hausa nathan sharibu ya ce kawo yanzu babu wata hukuma da ta tuttube shi dangane da liya sabili da haka ba shi da wani bayani game da rahoton da ya karanta a yanar gizo na zana net amma ko wanda ya tuntube ka haka ba wanda ya tuntube ni su hukumomi kuma su ce maka komi ba game da ba wanda ya min magana amma ya kake ji ba kai yanzu gani a cewa ba magana da zan iya gaya maka ni na bar komai ma Allah ni duk ba magana da zan sake gaya ma a kan ishu nan Liya da ita ce yarinya ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram daga cikin 'yan makarantar sakandaren dabci ɗari da goma ƙungiyar Boko Haram ta sace a ranar goma sha tara ga watan Fabrairun shekarar dubu biyu a lokacin tana da shekaru goma sha hudu. Ƙungiyar ta saki sauran 'yan mata ɗari da da suka rage da rai amma ta ci gaba da wato ƙungiyar ta ci gaba da garkuwa da liya sabili da ta ƙi musulunta. shugaban najeriya muhammadu buhari ya sha nana ta gwamnatin sa ta ceto liya da kuma sauran mutane da kungiyar boko haram ke garkuwa da su to an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ƙarin labarai To amma kafin nan bari mu kawo muku ci gaban tattaunawa dangane da rasuwar shahararren dan wasan kwallon kwando a nan Amurka Kobe Bryant tare da David Dimas wani rikakken masoyin Kobe da ke zaune a jihar Maryland da kuma mai sharhi akan lamuran wasanni daga Las Vegas Abdul Mukhtar. Na'am David na san akwai ire-irenka da dama waɗanda suke masoya ne ga shi wannan dan wasan. ya za a bayyana irin yanayin da suke ciki a halin yanzu kuma da kuma makomarsu nan gaba? kowa na cikin bakin ciki akwai masu kuka akwai masu masu bakin cikin da ya fi na rasa kalman da zan zan daidaita yadda suke yanzu haka to an ce mutuwar riga kowa ce don haka abin da za mu ce shine allah ya ji kansu da rahama kuma allah ya ba ma iyalinsa shirin eh, jure wannan rashi ba iyalinsa shi kadai ba duk masoyin wannan wasa din duka yanzu dai eh, abin da za mu ce musu shine eh, a yi hakuri a rungumi kadara don a gaskiya kowa na da bakin ciki yanzu haka ba mu san yadda za a yi ba na'am kayi bayani can farko ka ce abin da ya kara zafin abin shine ya rasu ne tare da yarsa yar shekaru goma sha uku me yasa watakila abin ya fi zafi kasancewar ya rasu tare da ita wannan yarinyar tashi to ni baba ne mai yara uku yan mata so kamar yadda ka sani ba abin da ya fi zai fi zafi kamar ka ga iyalinka ko yarka tana cikin damuwa ba za ka iya ka taimake ta ba mm. so uh, yar saɗin kuma yana son ta sosai don ita ta karbi ta bi kafansa a wurin uh, kwallon uh, um, kwallon kwando to um, gaskiya duk mai ya zai ce kai ba abu mai kyau bane abin bakin ciki ne sosai to malam abdul kamar yadda muka aka faɗa ita wannan yarinyar ah, ana tunani ana kuma hasashen cewa ah, kobi yana kokarin ya ga cewa ya mayar da ita ita ma ta zama shahararriya a wannan fagen ya za ka bayyana watakila wannan al'amarin da kuma rashin da aka yi nata a halin yanzu eh gaskiya babban rashi ne tunda dai inda kobi zai je yawanci zaka a ganin su tare da wannan babban yadda tasu tunda yana da 'ya'ya mata guda guda amma da yake ita tana harkar kwallon kwando yana kokarin ya nuna mata yadda abin yake suna zuwa ko ina tare ta babbar rashi ya ga harkar kwallon kwando na mata da kuma harkar kwallon kwando gaba daya. Na'am kamin eh, rasuwar tata wani yanayi take wani mataki take a sha'anin koyo da kuma eh, buga wasan kwallon kwando din. eh to tunda yanzu a matsayin kamar a ce a school kamar makarantar sakandare take tana da koya ne bata shiga bata fara zama shahararriya ba ko kuma ta zama professional a yi lamarin kwallon kwando amma dai ta iya sosai sannan kuma baban nata yana nuna mata da abin yake Na'am to uh, watakila menene uh, za ake hasashen zai biyo baya bayan mutuwar shi kobe din musamman a sha'anin kwallon kwando wadda kamar yadda muka faɗa tana ɗaya daga cikin wasanni masu muhimmanci a nan amurka eh to a yanzu dai yawanci mutane suna cikin juyayi da damuwa na rashin na rashin kobe bryant ba amma babban rashi ne zai iya zai iya shafar zai iya ba zai ba lallai ba zai shafi kwallon wanda amma babban rashi ne wanda ba za a iya mantawa da shi ba sannan kuma waɗanda suke kwaikwayoyinsa ba su manta da shi ba za su yi kokari su yi irin abin da ya yi da abin da ya bari a harkar kwallon kwando. har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a washington dc ga baba yakubu da ƙarin labarai wani masani a china ya yi kashe ni cewa muguwar kwayan cutar da ta bullo daga birnin wuhan ka iya samun karfi da za ta kara saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan wannan kwayar cutar mai suna coronavirus mai kama da ciwon haƙarƙari na pneumonia ta addabi kusan mutane dubu uku a faɗin duniya kana ta kashe hamsin da shida a china lamarin da ya sa gwamnatoci suka bullo da matakai na kare 'yan ƙasarsu. 'yan kasar china mazauna faransa sun yi bukin cika shekarar sinawa a ranar asabar cikin alhini yayin da suke shiga sabuwar shekarar duk da damuwar bazuwar wannan cutar a china malartan taron faretin da sun yi raye-raye akan tituna na gunduma wato na takwas a birnin paris Francois ya ce wannan batu ba zai hada mu fitowa wannan buki ba dole mu ci gaba da rayuwa kamar yadda cutar nan da ke kama shanu ba ta hana fitowa a yi irin wannan buki ba haka zalika wannan ba za ta hana ba. Kusan mutane dubu hudu ne masu amfani da na'urar gino suka ceto su daga baraguzai a cikin wani yanayi mai tsananin sanyi a garin ilazig da ke gabashin kasar turkiya wanda ya fuskanci mummunan girgizan kasa mai karfin maki 6.8 a daren ranar juma'a hukumomi sun ce tuni suka ceto mutane 45 cikin tarkace talbijin turkiya ya nuno an ceto wata mata da ake kira ice yildiz mai shekaru 35 da yarta mai shekaru biyu yusra wanda suka makale a cikin buragudan ginin da ya ruso a kansu sama da sa'o'i 28 hukumar ba da agaji lokacin bala'i da ke karkashin gwamnatin kasar ta ce sama da mutane 1,600 ne suka jikata kana sha uku raunin nasu ya yi tsanani shugaban turkiya recep ba erdogan ya yi alkawarin samar da matsugunai ga waɗanda suka kubuta a cikin gaggawa daga ƙarshe jami'an gwamnati na ɗayan bangaren gwamnatocin masu gaba da su a ƙasar libya sun ce yaƙi da ya sake barkewa a jiya lahadi sakamakon dannawa da rundunar bangaren gabashin ƙasar ke yi zuwa wani yankin yammacin ƙasar mai muhimmanci ya yi lahani ga yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka cimma a farkon wannan wata a rangaman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wani da ci gaba da rashin mutunta ta kunkumin amfani da makamai da ƙasashe da dama suka kakaba wa ƙasar libya karya yarjejeniyar na faruwa ne a lokacin da bangarorin suka yi alkawarin mutunta takunkumin a gaban shugabannin duniya a wani taron kasa da kasa a berlin na kasar jamus a makon da ya gabata kawuna dai sun rarrabu a libya tsakanin gwamnatoci masu gaba da su wanda suke gabas da kuma yamma na kasar ta libya kana kowane bangaren kuma na samun goyon bayan kungiyoyi 'yan bindiga da ma wasu kasashen waje. a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta ce za ta kalubalanci wani mataki daga gwamnatin tarayya ta ɗauka da dakatar da albashin malaman jami'o'in na wannan watan na janairu da muke ciki madina dauda ta tattauna da ma'ajin kungiyar ta ƙasa farfesa muhammad muntaka usman dangane da wannan batu ippis yana ɗaya daga cikin abubuwan da najeriya ta ci bashi daga bankin duniya ta ce za ta kaddama a lokacin gwamnatin obasanjo ɗaya daga cikinsu shine biyan albashi na bai ɗaya ga kowa da kowa wanda suke aiki ma gwamnatin tarayya to a ɓangaren gwamnati umarnin da suka bayar shine waɗanda suka yi rajista a biya su kuma waɗansu 'yan ƙungiyar naku sun yi rajista akan maganar wannan cewa wasu sun yi rajista wasu ba yi rajista a matsayin yanzu mu muna da mambobi 42,678 wa'annan members din babu wanda ya je rijista kwai wanda su malaman jami'a ne amma ba mambobin mu ba ne ba. saboda haka ba mu magana akan wanda ba mamba mu ba to kuma yakan iya kasancewa su wa'anda su gwamnati ke cewa sun je sun yi rijista wa'annan ne wanda ba mambobinmu ba ne saboda haka su kuma duk abin da ya faru su ba ruwanmu da abin da su suke yi tun da ba mambobinmu ba ne ba farfesa kuna da naku dokar gudanarwa ta bangaren biyan albashin daban ne da na gwamnati mu malaman jami'a muna da tsare-tsare doka ta ya ƙaddamar da mu a matsayinmu na jami'o'i na gwamnatin tarayya da suka kawo wannan magana muka ce musu to wannan doka ta ba da dama cewa jami'o'i su tafiyar da jami'o'insu ya za ku zo daga baya ku karya wannan doka ku ce dole sai sun koma kamar yadda uh, civil servants suke to wannan zai kawo tarnaki da yawa a kan jami'o'i saboda ita jami'a wata fanni ce wadda cin kashin kanta shine yake nuna cewa za su iya dama su yi aikin da ya kamata su yi idan ka tauye wannan ba za su iya yin aiki ba sai abin da ka ga ya kamata farfesa muhammad muntaka usman wato ma'ajin kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya kenan a zantawarsa da madina dauda wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga kuma shirin mu na gaba sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da saduwa a wannan sabon shiri na a daina shan kwaya. na Binta S. Yaro, jagorar wannan sabon shiri da muke fata za ku daga kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su ɗauka domin kawo ƙarshe ko rage matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa. Shan miyagun ƙwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da ƙasashenmu na Afirka. Shi yasa a cikin wannan shiri za mu yi ƙoƙari mu gano dalilan da ke sa masu mu'amala da ababen maye suka shiga wannan tarko na shaye-shaye da illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a. Za kuma mu yi ƙoƙari mu ga waɗanne irin matakai ya kamata hukumomi iyaye da masu faɗi aji a unguwanni da za su ɗauka domin daƙile wannan matsala. To amma da farko, me ke sa matasa shiga wannan harka ta shaye-shaye? sakacin iyaye a kan maganar tarbiyya na daga cikin matsalolin da suke jefa ɗimbin matasa mata da maza cikin ƙangi na shaye-shaye a cewar wani magidaci ibrahim shekaru dogon dutse a wata hira da suka yi da wakilinmu sulamomin barma a birnin yamai na jamhuriyar nijar dole kai yaranka za su hita ka san in sun ka yi in makaranta sun ka ka su a makaranta in kuma ba makaranta sun ka ba kuma in abokai gare su ya kamata ka san abokan na nashi wani iri na mutanen kirki na ko lalaku ne in lalaku ne ka niyya ka raba in sun ka zauna ta da abokai lalatacci su ma lalatacci za zama. miyagun kwayoyi kamar tramadin opium opioids tabar wiwi hodar iblis da cocaine da meth na kaɗan daga cikin ƙwayoyin da suka gallabi jama'a musamman ma matasa. Hajiya Binta Khalid Adam jami'a ce a ƙungiyar faɗakar da matasa kan illolin shaye-shaye. A wata hira da suka yi da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. ta yi tsokaci akan girman matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa. Abin da muke gani game da shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda shi ne ma dalilin da ya sa muka fito eh, da nufin yin wannan aiki domin taimakon al'ummar da muke rayuwa a cikinsu ne gaskiya al'amari ne wanda yake ya yawaita kuma ya kazanta kuma ya kai matakin da za mu iya cewa ah, muna cikin haɗari mafi girma a cikin wannan rayuwa har matuƙar ba mai aiki tukuru wurin ganin an kawo sauƙi don kawo ƙarshe a cikin al'amarin. Wannan batu a cewarta ba a tsakanin matasa kawai ya tsaya ba. A da da muka fara ayyukanmu shekara ɗaya biyu baya mun fahimta har da matan cikin gida wayanda suke matan aure masu 'ya'ya. To hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce adadin ababen maye da ake kamawa na nuni da cewa akwai babban kalubale a gaban masu ruwa da tsaki wajen yakar wannan mummunar ɗabi'a in ji ganda sale memba a wani kwamiti da gwamnatin jamhuriyar nijar ta kafa tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi abin da an ka kama zamila kwaya da an ka kawo nijar kamar an dauko abin da ake cema cannabis shine taba wiwi tun biyar da wani da rabi kamar misalin su aka kama akwai kokain kusan kilo shida da an ka kama akwai abin da ake ma jazepan wato eh, kwayoyi ne iri-iri wajen miliyan hudu da dire bakwai da wani abu To ko me ke sa matasa tsunduma cikin harkar shaye-shaye a irin ta mahangar ga abin da wani matashi da ya nemi a sakaya sunansa ya kuma tuba da harkar ta shaye-shaye ya ce. mu a tunaninmu yana sauke mana wahala gajiya da kuma yana sa mu nutsuwa a sai cutar da kanmu muke yi amma cikin ikon Allah da gaskiya ni a halin yanzu sai dan ce sun barka tun da har ina sana'a ina rike da kaina ita ma wannan baiwar Allah wacce ta nemi ya sunanta ta faɗa mana dalilin da ya sa ta shiga wannan harka ta shaye-shaye kawai irin totalin kwadros suwa nan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. Tsundumar mata a wannan harka wacce galibi maza aka sani da ita ya sa mutane da dama cikin zurfin tunani me ya kai su ga shiga wannan ɗabi'a. A cewar hajiya binta akwai al'amura da suka jibinci wasu abubuwa na zuciya. a nan kusa-kusa mun ƙara samu fahimta cewa yara matasa ƙanana masu ƙananan shekaru suna cikin wannan haɗari ma'ana ma 'ya'ya mata wa'inda da yawa daga cikinsu kuma abin da ke faruwa da su yana faruwa ne sanadiyar wa'inda suke son su matasa da suke neman su ima ya koro da aure ko a'a soyayya ce ta kawai amma gaskiya su ne sala. Tukar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. masu sauraro idan Allah ya kai mu wani mako za mu ɗora kan batun irin illolin da shaye-shaye ke yi ga rayuwar bil'adama. Yanzu a madadin Sulemomini Barma da Ibrahim Abdulaziz da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni binta S Yaro nake ce huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. matarka ba ta sha yayanka ba ya sha me yasa ka sha kwaya to. To gaida binta yaro yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da dashe daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa iyalan yariyan na 'yan makaranta da aka sace a shekarun baya a makarantar 'yan mata da ke garin tabci a jihar yobe liya sharibu sun bayyana cewa suna buƙatar ganin ɗiyarsu ta dawo wajen su bayan da jaridu da dama a najeriya suka ba da labarin cewa ɗiyar tasu mai suna liya sharibu ta haifi ɗa namiji a lokacin da take hannun 'yan kungiyar boko haram ita dai liya sharibu a bayyana cewa wani kwamandan kungiyar ne ya mata cikin inda ake tsare da ita a jamhuriyar Nijar mai magana da iyalan liya Sharibu dr gloria poldu ta bayyana cewa suna son ganin diyar tasu ta dawo gida ita kuwa jaridar vanguard wani labari ta bayar mai ban tausayi inda ta ce wani jami'in tsaron farin kaya na civil defense ya harbe ɗan takarar majalisar dattijai na jam'iyyar aa mr ndubusi emeneke Hira, lamarin dai in ji jaridar vanguard ya faru faru ne a jihar imo kuma da rundunar 'yan sandan jihar ta ruwaito lamarin ya faru a lokacin da ake murnar lashe zaben majalisar da 'yan takarar jam'iyyar apc maryam onoha ta yi ne a zaben cika gurbi da aka gudanar a ranar asabar din nan ita kuwa jaridar da guardian cewa ta yi yanzu haka akwai mutane 195 da suka kamu da cutar lasa akwai kuma 29 da suka riga mu gidan gaskiya daga jihohi 11 a watan nan na janairu da muke ciki jaridar guardian ta bayyana cewa tuni dai cibiyar kula da cutuka masu yaduwa ta najeriya ta bude wani ofishi na musamman da zai dinga kula tare da ɗaukar matakan da suka dace da dakile yaduwar cutar talasa a sassa daban-daban na najeriya daga cikin ma'aikatan da za su sa ido wajen dakile cutar sun hada da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema da ma'aikatar gona ta najeriya da ma'aikatan muhalli da hukumar lafiya ta duniya da unicef da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasar amurka tuni ma ministan lafiya dr osage onahir ohanire ya kai ziyarar bazata a jihar kano inda aka samu labarin mutuwar wasu likitoci guda biyu bayan da suka kamu da cutar ta lasa wanda bera ke haddasawa sai kuma jaridar daily post jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarni ga rundunar sojan saman najeriya da su fara kaddamar da hare-hare a kan yankunan da ake samun rahotannin ayyukan ta'addanci a jihar neja da ke arewacin najeriya wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya fitar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya damu matuka game da hare-haren da ake kaiwa al'ummar da basu je ba su gani ba don haka ya umarci rundunar sojan saman najeriya ta yi amfani da zaratan jiragen ta na sama wajen kai hare-hare a yankuna da ake kyauta zaton maboyan 'yan ta'addan ne da ke kai hari da kuma sace mutane babban ya jibrin murai amurka daga lagos yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Rana Allami Joja gara jihar Neja, Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja a halin gaskiya akwai miyagun mutane da suke jinafin mutane a kan hukumar tarafi ta jihar Neja. Da kan hukumar Shirolo ya kamata gwamnatin jihar Neja ta sa'idu sosai da abin da yake faruwa. a karamar hukumar rafi da shiroro da murya. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da nan da kujiyar muryar talaka ta ƙasa rashin jihar Taraba. Wannan annoba da ta yana a kasashen Najeriya da China ta Corona virus a China da kuma lasa a Najeriya na fatan hukumomin lafiya ta duniya za ta yi gaggawan ɗaukan matakai da shawo kan wannan mai bayar da suke hana rayukan al'umma. Salamu alaikum sashen Hausa na VOA. Kuna tare da Yusuf Mele da Jalalo a jihar Bauchi. Ina kira da jihohin Kano da Katsina da Zamfara. Ya kamata a ɗauki matakin tsaro fara. kada aikin nan ya wuce misali abin ya gagar fadila. Ya kamata a ce gwamnati gwamnatocin jiha uku nan zuwa hudu su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar 'yan bindigan nan da addabi mutane a wannan hanya a yaushe ka ga an ce an tara mutane an tura su jeji an yi garkuwa da su an ba da kuɗin fansa an kashe mutane an je wannan kawai an yi ta'addanci wannan gwamnatoci jiha guda uku ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfi assalamu alaikum sashen hausa na rediyo america mai magana bishir da aka auren auta yan albasa katsina saranci a najeriya A cikin gwamnatin jihar katsina ta yi doka ta hana fitar yan mashina daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe gaskiya doka ta yi to amma muna kira gwamnatin jihar katsina a duba saboda wa'anda ke karkara da cikin lalluna, a kala ma dokar na dan lokaci zuwa karfe tara ko zuwa abin nan amma yin hakan wallahi an samu sauki ɗari rubus ɗari ko bisa su kansu masu mashinan da za a tai da su bisa hanya a ɗauke su ko kuma a yanki ko kuma a wani ɗin shi amma muna cewa gwamnatin jihar katsina mai adalci irin ya fi tsanin gwamnati masarar gwamnan mai adalci a ƙara duba talakawa To da wannan muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice. masu sha'awar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da kuma jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na amurka kobe bryant bryant da yarsa mai shekaru goma sha uku da haihuwa giyan tare suke ne suna cikin mutane tara da hatsarin jirgi mai saukan ungulu ya rutsa da su a jiya lahadi a wajen birnin los angeles shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahad cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan democrat a shari'ar nan da ake ganin zai kai ga jan kunnen shugaba trump din wanda kuma ana ganin zai iya kaiwa ga sauke shi daga mulki wani masani na kasar china ya yi kashe ne cewa muguwar kwayan cutar nan da ta bullo daga birnin wuhan ka iya samun karfin da za ta yi saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan kusan mutane dubu hudu ne masu amfani da na'urar ginon kasa suka ceto su a cikin buraguzai a cikin yanayi mai tsananin sanyi daga kasar turkiya wanda suka fada cikin wani girgizan kasa to da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman baba yakub makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma mai bada umarni solomon abu tare da injiniyan mu na wannan hantsin jim cook murtala faruk sanyin na daga washington dc nake sallama huta lafiya